Baiwar Allah sannu. Yawan sannu. Don Allah matar gidan fa. Ni ce matar gidan. Haba baiwa Allah. Kan ki raina wa kanki hankali don ba zan ce kan ki raina min hankali. Dama na ji um, kamfanin ne um, aka ce mun baya nan shi sa na ce to bari na zo gida na san yana Don Allah a yi min magana da matar gidan. na ce miki ni ce matar gida a haka a haka kin kalle ki kuwa da kyau kin gani to me ya faru da yanayi na mutum kamar alhaji sa'adu ya rasa matar da zai aura sai ke gashi eh, gashi celebrity gashi director gashi producer a ce ya rasa macen da zai aura duk matan da suke gani a haka ya gani ya tsallako ya zo ya aure miji na celebrity amma yana da masoya da yawa amma duk masoyansa babu wacce yake kauna iri na tunda ya aure ne aji na rigiyarsa kin ga baiwar Allah ki adana kalaman ki domin kar matar gidan ta fito ta ji ki kina wannan ke dakata da Allah ya isa haka kar ki ga kin zo da fitsara da rashin kunya da menene da menene duk aje wannan a gefe me kike so ki faɗa wa mijina kowane sako kika zo mishi da shi dama wata kwangila ce ta shigo shine na rasa wanda zan nema makaryaciyar banza makaryaciya ƙarya kike yi ai daga ganin ki daga ganin ire-iren ku kin zo ki bi mijina ne kuma na yarda da mijina ba haka yake ba na yarda da shi ɗari bisa ɗari ba amma ba ma zai bi irin ki ba ma Khadija amma gaskiya dai an ji kunya ya rasa matar da zai aura sai ya tauci fita ki fita nace fita je ki can ki karata to har gida bari ya zo mishi magana magana kuma ga shi yana jin haushi na na mishi magana zan kara wani wata mutane wajen ita ce masha Allah la sarki bayan Allah kina cikin wani hali bismillah shigo ke liba shigo wanda daga wani ja ira ba muguwa yan masara kenan sai ki tsaya ki